الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى هدوى أولا مسألة na جمعة وانديك yake رحمد بلو ديك زاريا أولا يمجي a wannan wanda shine yammacin uku ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da ashirin daidai mun taru a wannan masallaci mai albarka domin fara karatun littafin al-muqaddimatul iziya lil jama'atil azhariya wacce babban malami abul hassan aliyu al-maliki ash wanda aka haife shekara ta ɗari takwas da hamsin da bakwai ya rasu a shekara ta ɗari tara da talatin da tara ya wallafa a wannan littafi kamar yadda kuke gani yana daga cikin littattafai waɗanda suke da mahimmanci a mazhabar malikiya kasancewar littafi ne wanda ya ƙunshi yawancin babu na fiƙi idan kun lura kamar yadda ne bayani asali dai masjari ko constitution wanda ake samun hukunce-hukunce Shi ne littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne abubuwa waɗanda suke ake ciro hukunce-hukunce a kansu to amma ina kyautata zaton malar yi ba da kai aka fara a karatun ba daga baya ka tsallako don haka abin da muka faɗa shi shine nassoshi da suka faru da suka zo a ƙur'ani da kuma hadisi wasu daga cikinsu sun zo ne a kan matsalolin da suka faru a zamani akwai kuma soshi waɗanda suke general ne ma'ana laima ce babba wacce abubuwa da yawa za su yi shiga tsakanin shi na kamar da ibn qayyim ya